وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي بني خماسي da ke nan cikin garin katsina a wannan safiya ta ranar laraba yau sha hudu kai muna sha hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda kuma yake daidai da hudu ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da <laughs> to sha shida ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li iman na Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi inda kuma malam yake mana magana akan imani da tafsirin imani ake nufi da imani me kuma tafsirin sa ina jin za mu tashi inda ya ce fal'iƙiraru haka ne mala ya ce fal'iƙiraru wale itirafu bi malillahi ta'ala min al'asma'il husna wasifatil kamilatul uliya wal af'alin nashi'ati an asma'ihi wasifatihi huwa min a'zami usulil iman fal'iƙiraru wato yin ikirari wale itirafu bi malillahi da yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala yake da su min al-asma'il husna na sunayen Allah mafiya kyau sifatil kamilatul ulya da sifofi kammalallu cikakku mafiya daukaka wal af'alin nashi'ati an asma'ihi wa sifatihi da ayyuka waɗanda suke samu asali daga sunayensa da sifofinsa huwa min a'zami usulil iman wannan yana daga cikin mafi girman abinan ginshikan musulunci wa kazalika al'itirafu bi malillahi lahi min al-huquqil khassa hakanan yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala yake da shi na haƙoƙinsa bantattu wa huwa ta'alluh wa ta'abbudu lillahi zahiran wa batilan shine bauta ga Allah subhanahu wata'ala a zahiri da kuma baɗini min usulul iman wannan yana da cikin ginshikan imani والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته ليبداه da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsa na mala'ikunsa wa junudihi da rundunoninsa wal mawjudati sabiqati wal lahiqati da abubuwan da suke samammu a baya can da ba samammu a nan gaba wal ikhbaru bil yawmil akhir da ba da labarin lanar lahira kullu hadha min usulil iman duk waɗannan suna daga cikin cikin imani to anan malam ya shiga yi mana bayani dalla dalla bayan yayi bayani a dunkule abinda ake nufi da imani al-imanu qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal yace wa huwa qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah wancan bayani ne ya yi a kan imani a dunkule ce imani wani abu ne da yake da alaka da kuduri na zuciya da kuma firici na harshe sannan kuma aiki na gabobi wato ya kunshi aikin zuciya da aikin harshe da aikin gabobi wannan a dunkule kenan ce yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a ya kuma rabu ta hanyar sabon Allah ya kunshi imani da kyawawan ɗabi'u da kuma ayyuka wannan bayanin imani a dunkule kenan sannan kuma yazo ke ya ci gaba da kawo bayanin imani kuma bit tafsil wato daki daki sai yake cewa فالإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم الإيمان يتشوائين إقراري يده da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye mafiya kyau da yarda da cewa Allah yana da su yana da sifofi mafiya daukaka da yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ayyukan sanasa waɗanda suka samo asali daga sunayensa da sifofinsa to wani rukuni ne daga cikin rukunan imani da Allah an san cewa imani da Allah shine rukuni mafi girma daga cikin rukunan imani shiga shikan imani guda shida imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da littattafansa imani da manzanninsa imani da ranar lahira da imani da kaddara mai kyau da mara kyau waɗannan su ne imani guda shida to rukuninsu mafi girma wanda shi yake ɗauke da saunar rukunin imani duka shine imani da Allah imani da Allah shine rukuni mafi girma daga cikin rukunin musulunci daga cikin rukunan imani duka sauran rukunan imani guda biyar din suna da ala suna wato ta'allaka ne da waɗanda wannan rukuni mafi girma aslu usulul iman wa akbaru usulul iman shine al-imanu billah imani da Allah daga nan ne imani da wato imani da mala'ikunsa zai biyo baya sai kuma imani da manzanninsa imani da littattafansa imani da manzanninsa imani da ranar lahira da kaddara duk waɗannan suna biyo bayan imani da Allah to haka ce imani da Allah imani da Allah yana ginuwa ne akan wasu wasu rukunai guda uku imani da Allah yana ginuwa akan wasu rukunai guda uku sune imani da sunayen Allah sai imani da sifofin Allah sai imani da ayyukan Allah ina fata ana ganewa imani da Allah shi kuma ya gina akan rukuni guda uku wanda aka ce ya yi imani da Allah ana nufin ya yi imani da cewa Allah yana da sunaye mafiya kyau wanda shi kadai yake banta da waɗannan sunayen kuma sun kai matuƙa ga kyau babu sunayen da suka kai na Allah kyau shi sa walillahi al’asma’ul asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyau bana da sunaye mafiya kyau ba masu kyau ba wanda suka fi kyau sun fi kowane suna mai kyau kyau sunansa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-jabbar al-mutakabbir duk waɗannan sunayen Allah ne to sunayensa da suna da kyau sun kai matuƙa ga kyau to mutum ya yarda da waɗannan sa sunan Allah sunansa ne kuma sunansa yana da kyau da babu sunan da ya kai nashi wanda rukunin farko daga cikin rukunin karkashin rukunin imani da Allah sannan imani da sifofin Allah Allah ya sifantu da sifofi waɗannan sunaye ba kawai sunaye ba ne da kararru sunaye ne wanda suke ɗauke da sifa a ƙarƙashinsu duka wani sunan Allah yana nuna wata sifa ce ta Ubangiji in ka ce Allah ar-Rahmanu sunansa ne wannan sunan kuma yana nuna sifar rahama ta Ubangiji yalwatacciya da ta yalwaci kowa da kowa ta yalwaci mutum mumini da kafiri ta yalwaci aljan ta yalwaci dabbobi da tsuntsaye da duk wani abin da kake gani na halittar Allah wannan rahamar tashi ta yalwace shi gaba ɗaya wa rahmati wasi'at kulle shay wasi'ta kulle shay'in rahmatan wa ilma saboda ka karkashin sunan ar-rahman akwai sifar rahama yalwatacciya haka nan sunansa ar-rahim ya kunshi sifantuwarsa da sifar rahama keɓantacciya ita ce rahamar da zai yi wa muminai masoyansa a ranar gobe kiyama ta su aljanna wani rahama ce ta musamman da take banci muminai kawai waɗanda suka yi imani shi wa na bil rahima to kaga sifar arrahim a sunan arrahim karkashin akwai sifar ar-rahma in ka ce Allah subhanahu wataala al masani kaga karkashin wannan suna akwai sifar al'ilmu shine sani ubangiji subhanahu wataala ya san komai babu abin da yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa ko mun kankanta sa ko mun girman sa to kaga kalmar eh, suna al a ƙarƙashinsa akwai sifa ta al'ilmu, hakanan haka in ka ɗauki al akwai sifa ta al-maghfira in ka ɗauki as-sami'u akwai sifa ta as-sam'u in ka ɗauki al-basiru akwai sifa ta al-basaru haka dukkan wani sunan ubangiji subhanahu wata'ala to kuma ya kunshi wata sifa ta ubangiji wacce kuma ita suke sifa mafi daukaka da babu wani wanda zai sifantu da irin wannan sifar alal itlaq duk wanda zai sifantu da wanda zai sifantu da wata sifa wanda suka yi tarayya a suna da sifar Allah to amma a hakika ba su yi kama da sifar Allah ba kamar ji kamar gani yadda kake ji kake gani Allah yana ji yana gani amma wannan a suna ne kawai suka yi tarayya amma kuma a haƙiƙa in aka ce ganin Allah ba daidai ke da ganin ka ba jin Allah ba daidai ke jin ka ba ilimin ka ba daidai ke da ilimin Allah ba saboda ka ubangiji sifofinsa mafiya ɗaukaka ne jin sa ba shi da ƙarshe ganin sa ba shi da ƙarshe hakanan rayuwa kana da ce maka rayayye ne Allah kuma ma rayayye ne amma rayuwarka da can babu kai ka samu kaga akwai wani rashi da ya gabaci rayuwarka sannan kuma nan gaba za ka zo babu kai kaga rayuwa ce wadda a farkonta babu babu ne sannan ta samu sannan kuma a ƙarshen ta karewa ne amma rayuwar ubangiji rayuwa ce da daman can akwai shi kuma ba zai kare ba huwal awwal wal akhir saboda kaga koda an yi tarayya a suna kai mai rai ne Allah mai rai ne amma kuma rayuwarka daban rayuwar Allah daban kai taka cike take da tawaya da aibi da nakasa da gazawa amma banda ta ubangiji to shi yasa wannan rukuni ne na biyu daga cikin rukunan imani da Allah rukunin farko imani da sunayensa sada imani da sifofinsa duk wani abu aka ce sifar Allah ce to shi kaɗai yake ɓanta da irin wannan sifar babu wanda yake tarayya da shi a cikin sifofinsa sifofinsa ya ɗaukaka ne sauraka dukkan wata kamala dukkan wata kamala ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da ita duk wata kamala wacce babu da ƙasa a cikinta babu tawaya a cikinta to Allah shi ya fi cancanta da ita to sannan sai rukuni na uku shine al-af'al af'alullah azza wa jalla ayyukansa ayyukansa ubangiji subhanahu wata'ala shi yake banta da ayyuka da babu wanda yake yin irin ayyukan sai shi shi yake banta da ba da arziki ba mai baka arziki sai shi shi yake banta da rayawa ba mai rayawa sai Allah shi yake banta da kashewa ba mai kashewa sai Allah daga mutum ya mutu to ubangiji subhanahu wata'ala shine ya karbi ya karbi ransa huwa allazi yatawaffaku bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah yatawaffa al anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha zaka al wafat yuhyi wa yumitu ne yuhyi kuma shi ne yumitu shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake bada arziki shi yake gudanar da sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu duk wani abu da yake sama da ƙasa da ruwa na dabbobi na mutane da dabbobi da tsirrai duk ubangiji su wani kala shi yake gudanar da su yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardh shi yake gudanar da al'amari daga sama har zuwa ƙasa sauraka wannan aikin Allah ne to da abin aka ce aikin Allah ne baya halatta ka jingina ma wani ka ce zai yi maka ka ɗauka shi ne zai baka arziki ba Allah ba ka ɗauka shi ne zai baka mulki ba Allah ba ka ɗauka shi ne zai baka lafiya ba Allah ba ko likita da kake zuwa gunsa shi kawai sabab ne amma a tsabibu huwa Allah likitan hakika shine Allah to wannan shi ake shine tauhidullahi bi af'ali shine rukuni na uku daga cikin rukunan imani da Allah to shine an aka zo karantarwa ake cewa tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat da cewa ba anan ba ai maganar asma'i was sifat an yi magana tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul rububiyya a wannan abubuwa guda uku da muka ambata al asma was sifat wal af'al wannan sune tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul uluhiyya abin da tauhidul rububiyya to wannan shi ake kira at-tauhidul ilmi wasu malamai sukan kira shi at-tauhidul ilmi duk waɗannan laqabba ne na karantarwa dan a fayyace maka ilimin ka fahimce shi daki daki kakka hargitsa abubuwa sai ake bashi suna kamar da aka sani a kowane ilimi malamai sukan bawa abubuwa sunaye don a bambance fiqihu a ce wannan farilla ce wannan sunna ne wannan mustahabbi ne muna da wannan kashe-kashen wanda dukkanin su karkashin shari'a suke dukkanin su sunan su shari'a sunan su hukuncin Allah amma a cikin hukuncin Allah akwai wajibi wanda in kai sakaci baka yi shi da gangan kana da laifi dole ka yi shi akwai wanda za ci sunna ce ma'ana in ka yi shi kana da lada kuma ba a san ka da imanta wajen barinsa ba a san ka ƙinsa gaba ɗaya sannan akwai mustahabbi shi ne abinda in kai kana lada don ba ka yi ba ka da wani ba a babu wata damuwa wannan a bisa tafsiri wajen malikiya haka suke karkasa abin to kaga wannan duk kashe-kashe ne don a kusanto maka da ilimin ka gane shi amma dukkaninsu karkashin shari'ar Allah suke karkashin hukuncin Allah suke duk suna karkashin al'ahkamullah shar'ullah to haka nan a ilimin tauhidi shi ma malamai sun yi tantance komai don ka fahimci inda yake kakka hargitsa abubuwa sauraka suke ce wannan tauhidul asma'i was sifat wato tauhidin ta Allah da sunayensa da sifofinsa kada ka gaba Allah da wani a cikin sunansa kada ka hada Allah da wani a sifarsa sai kuma tauhidi wanda yake shine tauhidul abin nan tauhidin rububiyya shine ayyukan Allah a matsayin sana'ar rabbu ka kadaita Allah da waɗannan ayyukan kada ka ɗauki wani aiki ka shingina ma wani ba Allah ba aikin Allah ne shi kaɗai yake yin sa to ka bar masa kakkar ɗauka wani yana yi to wannan suna kiran shi at-tauhidul ilmi tunda abin da ya shafi ilimi da ya shafi aiki da kake yi lokacin kira shi tauhidul isbati wal ma'rifa tauhidul isbati wal ma'rifa shine tauhidin tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa da ayyukansa al-ma'rifa sanin Allah sanin Allah da sunayensa da tofinsa da ayyukansa wannan wani bangare guda daga cikin bangarorin tauhidi kenan sai kuma tauhidin Allah da haƙoƙinsa tauhidin Allah da haƙoƙinsa ta Allah ta ɓangaren haƙoƙinsa shi ne ake ce tauhidul uluhiyya ana ce wasu tauhidul uluhiyya a jingila shi zuwa ga al'ilahu al'ilahu na gaskiya shi ne Allah shine Allah to tauhidin nan shine kadai tashi da a matsayinsa na Allah shine abin bauta wani lokaci a dubi aikin shi bawan da zai yi wa Allah ita ce ibada sai a ce masa tauhidul ibada in aka dubi cewa haƙƙin Allah ne shi kadai sai a kira shi tauhidul uluhiyya an gani tauhidul uluhiya saboda haƙƙin Allah ne shi kaɗai sai aka jingina shi zuwa ga al'ilahu al'ilahu shi ne Allah abin bauta in kuma aka duba cewa a aikin da kake yi wa Allah ita ce ibada to sai a kira shi tauhidul ibada an fahimci bambancin sunayen duk abu ɗin yake nunawa amma wannan in ka dubi ɓangaren ubangiji sai ka ce da shi tauhidul uluhiya ya shafi Allah shi kaɗai in ka dubi ɓangaren su masu bautar Allah mu kenan sai ka ce tauhidul ibada shi ai Allah baya bauta wani zaka kanka kake dubawa sai ga ai kai kana bauta Allah to tauhidin da kake masa anan sunan shi tauhidul ibada ma'ana ibadatuka lillah kadaita ibadar ka ga Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ya faɗa a program na gaba a fakara ta ta gaba yace wa kazalika al-i'tirafu bima lillahi min al-huquq al-khassa da kuma yarda da haƙoƙin Allah na musamman da yake da su shi haƙoƙinsa na musamman aka ce na musamman ana nufin wanda wani baya tarayya da shi a ciki wa huwa ta'alluhu wa ta'abbudu taalluhu da at-ta'abbudu duk abu ɗaya ne wannan atsafin abu ne akan kansa wato atafin tafsir ne tafsirin ta'alluhu ne ya kawo ce at-ta'alluhu shine at-ta'abbud shine bautar Allah subhanahu ta’ala zahiran wa batina a zahiri da kuma a baɗi ce a zahiri shine abin da muke irin su sallah irin su azumi irin su zakka kaga wannan bauta ce ta zahiri in kana yi kowa ya san kana yi ana sallah kowa ya san sallah ake in ana azumi ya san azumi ake ana zakka zakka haji haji wannan duk ayyuka ne na zahiri na bautar Allah to akwai kuma ayyuka na ne na bautar Allah su ne wanda suka shafi ayyukan zuci kamar tsoron Allah don kaga mutum ba za ka gane tsoron Allah tare da shi ba sai kaga wasu ayyukansa na zahiri ne zai iya nuna maka akwai tsoron Allah hakanan san Allah san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk ayyuka ne na baɗini na ɓoye na zuci wanda ba su da alaka da gaɓoɓi ta kai tsaye sai dai tasirin su ya bayyana akan gaɓoɓi amma suna alaƙa ne da zuci kai tsaye kamar tawakkali dogaro ga Allah wannan ayyuka ne aiki ne na zuciya ba ka iya gane cewa wani ya dogara ga Allah ko bai dogara ga Allah ba ba kamar in ka gan shi yana sallah ba san sallah yake wani aikinsa zahiri wannan kuma aiki ne na na batini kamar kyakkyawan fata kyakkyawan zato ga Allah da shi ma aiki ne na batini duk wani aikin da yake bautar Allah ne amma kuma baya bayyana a kan gaɓoɓi ba a ganin shi a zahiri to wannan shine. ayyuka ke kira su a'malul qulubi ayyukan bautar Allah na zukata to waɗannan haƙoƙin Allah ne haƙƙin Allah ne ka ji tsoronsa shi kaɗai haƙƙin Allah ne ka so shi so sama da yadda kake son kowa sama da kake son komai haƙƙin Allah ne ka girmama shi girmamawa ta zuciya haƙƙin Allah ne hakanan haƙƙin Allah ne ka dogara da shi shi kaɗai kada ka dogara da wani ba shi ba haƙƙin Allah ne ainihin ka kyakkyawan fata a wajensa haƙƙin Allah ne ka mai da al'amarinka zuwa gare shi waɗannan duka ayyuka ne na zuciya hakanan haƙƙin Allah ne ka bauta masa da gaɓoɓinka duk abinda aka kira shi bautar Allah to ka kakka yi ma wani ka yi wa Allah sujjada shi kaɗai kada ka yi ma wani sujjada ba Allah ba ka yi wa sallah domin Allah fa salli li rabbika ka yi yankanka domin Allah wa salli li rabbika wani har qul na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to wannan shi ake kira tauhidul ibada hakanan suna kiran shi a tauhidul amali at-tauhidul amali wato tauhidin da ya shafi aiki wato tauhidi a aikace wancan a tauhidul ilmi tauhidi a ilmance ka san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa wannan ilimi wannan sani ne tauhidin Allah a ilmance shine farkon abin da ya fara magana sai tauhidin Allah a aikace shine a tauhidul amali shine tauhidul ibada an fahimta tauhidul asma was sifat tauhidul rububiyya wannan ana kiran shi a tauhidul ilmi wato tauhidin Allah a ilmanci ka san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa aiki kaza yayi eh, wannan aikin Allah ne ba mai yin sa sai Allah aiki kaza yayi eh, wannan aikin Allah ne ba mai yin sa sai Allah wannan ilimi ne to shi da suke ce tauhidul ilmi wannan kuma bautar Allah ne bautar Allah ne to duka zaka ga alqur'ani ya nuna duka biyu da tauhidul amali eh, da al-ilmi da tauhidul amali كدوكي فدر الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الامر ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما كاغون التوحيد التوحيد العلمي يا الله شين يا اهل الجسم باي بكوي الله الذي خلق سبع سماوات الله شين يا اهل الجسم باي بكوي wa min al'ardi mislahunna ya halicci ƙasa bakwai kamar sammai bakwai ya tanazzalu al'amru bainahunna umarni da hani shine shari'o'i hukunce-hukunce suna sauka tsakankaninsu daga sama zuwa ƙasa duk hukunce-hukuncen Allah mala'iku na zuwa da su daga sama ne zuwa ƙasa akwai hukunci na shari'a shine wahayin da Allah yake wa annabawa a yi kaza a bar kaza akwai kuma hukunci na ƙaddara hukunci na kaddara Allah ya kaddara abu kaza zai faru abu kaza zai faru wannan shi ma daga sama ne yudabbirul amra min as-sama'i shi ma daga sama ne to in aka ce al'amru ya kunshi shari'o'i al'amru al-shar'i ya kunshi kuma al'amru al-kauni al-qadari duka biyu suna sauka daga sama zuwa ƙasa sai Allah ce li ta'lamu dan ku sani dan ku samu ilimi annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa annallaha Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa kaga ubangiji subhanahu wataala yi halittun sama da ƙasa da abubuwan duk da suke faruwa na wahayi da abubuwan da suke faruwa na kaddara duk wannan dan ku samu ilimi akan kudurar Allah ku samu ilimi akan sanin Allah akan ilimin Allah kewaye ke da komai ya yalwaci kowane irin abu kaga wannan shine at-tauhid al-ilmi ka san Allah a ilmance at-tauhid amali ka san Allah kuma a aikace ko ka ta Allah a aikace shi kuma shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ban halicci mutum da aljabba sai sai dan su bauta mu kaga wannan ta Allah ne a aikace ta Allah ne a aikace to wannan bangarori guda biyu duka suna ƙarƙashin imani da Allah suna ƙarƙashin mai al'imanu billah imani da Allah subhanahu wata'ala da haka idan aka ce mutum ya yi imani da Allah ana nufin ya yarda da waɗannan abubuwa ba wai kawai faɗa da ta fatar baki ba yi imani da Allah ba bai san me yake nufi da ya yi imani da Allah ba ya yi imani da sunayen Allah mafiya kyau ya yi imani da sifofin Allah mafiya ɗaukaka ya yi imani da ayyukan Allah da yake ɓanta da su ba zai tafi gurin wani yana neman abin da Allah ne kaɗai yake yi masa ba zai je gurin wani yana neman ya azarta shi ba ba Allah ba ba zai je gurin wani yana ganin shi ne mai warkar masa da mara lafiyarsa ba Allah ba shi wanda za ka ji gunsa neman magani kawai sabab ne Allah ya sanya maganin a hannunsa amma warakar tana gurin Allah la shifa illa shifa'uk babu waraka sai warakarka wa idza maridtu fahuwa ya idan na yi rashin lafiya shi ne yake ba da lafiya saboda ka shi ne mai ba da lafiya wurinsa ake neman lafiya haka nan kana neman haihuwa shi ne yake ba da haihuwa ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au yi zawujihun zukuranan wa inasan wa ya sha'alu man ya sha'u ba. yana babu wani ‘ya'ya mata zalla ya babu wani maza zalla wani kuma ya gauraya masa maza da mata wani kuma ya masa ya shi ba karara ne ba haihuwa duk aikinsa ne wani shi ne tauhidun lahi bai a fa'alihi shi ake ce wa tauhidun rububiya tauhidun rububiya waɗannan in aka karanta ƙur'ani da hadisan maza Allah za ga duk akan wannan suke magana ko dai ana magana sunan Allah da sifarsa ko ana magana ah, ayyukan Allah subhanahu wata'ala su kuma bayi abin da yake kansu shi da su ta Allah da waɗannan da waɗannan ayyukan nashi da bautarsa kas su bauta ma wani ba shi ba duk wani abu da aka ce bautar Allah ne to kas su karkatar da shi zuwa ga wani mahaluki ba Allah ba to wannan shine imani da Allah shine anan yace mana wa kadhalika al-i'tirafu bi malillahi min al-huquq al-khassati wa huwa at-ta'alluhu والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان haka nan yarda da Allah subhanahu wata'ala da yarda da abinda Allah yake da shi na haƙoƙi na musamman shine at-ta'alluhu shine bauta lillahi da Allah zahiran wa a zahiri da batini ce min usulul iman wani cikin ginshikan imani sana sai ce wal i'tirafu bima akhbara Allah bihi an mala'ikati dole shine rukuni na biyu daga cikin rukunin imani bayan imani da Allah wanda shine aslul usul aslu iman aslu iman ginshiki mafi girma daga cikin ginshikan imani sai abu na biyu shine al-iman bil mala'ika yadda da abinda Allah ya bada labarin sa na mala'iku yadda da abinda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari na mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya bada labari da cewa yana da wasu halittu na musamman wanda a bisa halittar da yawa ɗan adam baya su, baya ganinsu su sune halittu na mala'iku da Allah ya yi da haske ya halicce su halitta da haske wanda suke masu wato bautar Allah ne da ya masa biyayya cikakkiyar biyayya ba su san wani abu saban Allah ba la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da abin da yasa su shi suke yi ba sa saba masa suna da ayyuka daban-daban da Allah subhanahu wata'ala ya shata musu kowa ya shata masa aikin ga wannan ga aikin da zai akwai mai kawo wahayi akwai wanda yake kula da da tsirrai da arziki da sauransu shi ne mala'ika mika'il akwai mala'ika israfi wanda aka ba shi alhakin busa ta tashin alkiyama busa farko da busa ta biyu shi ne mala'ika israfi akwai malakul maut mala'ikan mutuwa wanda shi ma a tare da shi akwai wasu mala'iku da suke ta yashi aiki ta iza ja ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun akwai wannan mala'ika akwai mala'ikun duwar mala'ikan duwar watsu wanda shi Allah ya bashi kula da duk wani dutse a duniya to wasu ko wannan mala'iku akwai wani abin da Allah ya shata musu akwai hamalatul arsh wa yahmilu arsh rabbika fawqahum yawma idhin samaniya akwai mala'iku guda takwas waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji su aikin su kenan akwai wanda suke aikin su tasbihi akwai wanda suke aikin su ruku'u akwai wanda aikin su sujada kowa da irin aikin da Allah ya abin nan mazauninsa shine cikin sabbai da Allah ya halitta a nan ne mazauninsu akan aiko wasu su zo su yi wani aiki wani assignment a nan amma su koma su koma akwai mala'iku tare da kowa wanda suke canji canjin aiki in waɗanda suka kasance tare da kai da safe wasu kuma za su zo su karba aikin da yamma da marice lokacin sallar la'asar da wasu kuma su karba lokacin sallar asuba to haka suke ya ta'akabu da fi kuma mala'ikatu bin laili wa nahar dare da rana wannan su zo wannan su tafi wannan su zo su tafi lahu mu'aqibatu min bayni ya wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to wajibi ne kowane mumini ya yarda da waɗannan halittun akwai su suna nan Allah ya samar da su kuma suna da ayyukan da ya ba su na musamman ko ba sa saba wa Allah wanda duk bai yarda da wannan mutu ba musulmi bane ba mumini bane bai yi imanin da ya zama musulmi ba duk wanda zai ce shi bai yarda akwai mala'iku ba wanda bai zama mumini ba imani da mala'iku rukuni daga cikin rukunin imani kwanan akwai wani a matar wani sayyid alƙamni ya rasu wani fitinanne ne wato a rayuwarsa gaba ɗaya in banda izgili da Allah da manzansa da alkur'ani ba abin da ya sa gaba yana magana akan mala'iku ya ta izgili yana magana akan annabi ya ta masa izgili ya ta masa da kwanan da ya mutu musulmi suka ce to alaraka taki gona alaraka eh, gawa jahannama sai aka yi wuce a su kun kafirta shi shi fa ya taɓa fitowa a italy ne ko ya je wani taro ya ce ana kafirta shi amma a sani fa shi fa kafiri ne ni fa kafiri ne ana kafir ana kafir haka ya rika kiran kansa kuma wai bayan ya mutu wai wasu ke faɗa wai ya ake kafirta shi wai ana kafirta shi shi da kansa ya ce shi kafiri ne kuma wanda dai zai rika yin wannan abu bai zama kafiri to babu kafiri a duniya wanda zai wa Allah izgili yayi wa manzon Allah izgili yayi wa alqur'ani izgili yayi wa alqur'ani izgili akwai inda yake maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi isra'i da mi'raji yana izgili cikin izgili wai da yaje sama ba kun ce annabi Musa yana da wata sanda ba wadda duk abin da ya daka ta zama ta fasa dutse ya fitar da ruwa ya daki abin nan ta zama ya waye to ba ya samu tsagoma a maka ba an takura masa abin nan to dan uwansa annabi Musa dabe ba zai bashi tandarsa ba zo biya kwankwashe su Abu Jahil yana faɗa yana dariya to wannan ya zai zama mumini ta ina zaka shigo da shi shi musulunci ya zama kawai ba shi da ba shi da wani wasu ka'idoji kawai kowa yake cikin ku inda iyayensa sun haife shi musulmi shi kenan kuma ko me zai yi haka zai ci gaba da zama a musulunci ko da shi zai ce ni ba musulmi ba ne yanzu akwai waɗanda suke cewa matasan da suke cewa ba Allah wanda suke cewa babu ma Allah duk wannan maganar da ake yi addini za mala annabi kaza duk kuma wannan tatsuniya ce Allah ma babu shi komai da ka gani ne ce ta kashi ɗabi'a ce ta samar da shi to akwai wanda suna jayayya akan cewa waɗannan ma musulmi ne to wanda ko musulunci shi da ba bai akwai Allah ba bare tana akwai wani abu addini zai ci da karan kansa ya ce bai yadda da addini ba amma kuma wani yana cewa shi ba zai kafirta su ba musamman gani ne kafirci ba shi a gurinsa a gurinsa to duk wanda bai yadda da wani asali daga cikin usulul iman ba ba musulmi ne wanda bai yadda akwai mala'iku ba yake karyata samuwar mala'iku wani alkur'ani yake karyatawa ƙur'ani cike yake da da maganar imani da mala'iku kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa Rusuli. kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa man yakfur billahi ومن wa بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا sauraka ashe kafircewa Allah kafircewa mala'iku daidai yake da kafircewa Allah tun da ƙaryata Allah ne Allah ce yana da mala'iku Allah ya tsafi minan mala'ikati rasulun wa minan nas Allah ya zaɓi mala'iku wasu ba ya zaɓe su manzanni cikin mala'iku sai ka zo ka ce kai ƙarya ne babu mala'ika to kaga wa ka ƙaryata kenan Allah wanda zai ƙaryata Allah ko bai ci gaba da zama a mumini wanda ba zai yiwu ba babu hankalin da zai karɓi wannan shi da kansa shi ma ya san ya kafarta ballantana Allah ma ya bace cikin kafirai to shi shine yace al-i'tirafu bima akhbara lahu bihi ce akhbara lahu bihi saboda ba ganin su muke ba mun yarda da su ne saboda Allah ya bada labarin su saboda Allah ya bada labarin su yasa tauhidin farko wanda muka ce ana kira shi tauhidul ilmi sukan ce masa tauhidul ilmi al-khabari al-ilmi al-khabari sukan kara kalmar al-khabari saboda dukkan wani abu da Allah ya ba da labarinsa na gaibu ya shiga ƙarƙashin wannan tauhidi ilimi ne kaga yarda da akwai mala'iku ilimi ne sannan ka yarda da su ne saboda Allah ya ba da labarin akwai su saboda gaibu ne abinda ba ganinsa kake ba an ce maka yana nan kuma kana tare da shi ma ma ba ka ganinsa to kaga za ka yarda da cewa akwai shi saboda Allah ya bada da labari labarin kuma Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu hadisa babu wanda ya kai Allah fadar gaskiya qul sadaqa Allah kace Allah ya fada gaskiya saboda Allah subhanahu wataala duk labarin gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan duk labarin gaskiya ne babu wani abu da Allah ya faɗa wanda ba haka yake ba to saboda ka imanin mu da Allah eh, imanin da mala'iku imani da muka gina shi akan labarin da Allah ya bamu na cewa akwai su kuma yayi musu halitta daban-daban wato yayi su uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha yadda ya ga dama haka yake halitta su akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai wanda saka mun mala'ika jibril fiffike 600 ne kowane fiffike ya dangane tsakanin sama da ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya gaishe da idansa sau biyu ya taba ganin sa a rayuwarsa su ne kuma waɗannan mala'iku su ne junudillah su ne rundunonin Allah wanda ba a san ba wanda ya san iyakarsu ba ya alamu junu da illa illahu ba wanda ya san iyakar adadin rundunonin ubangijinka akwai a sama akwai su a ƙasa da Allah yake saukar da su in wani aiki ya tashi akwai su tare da mu wanda ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san yawansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sama ta yi ƙara aqfis sama wa laha an ta'id sama ta yi ƙara kuma ya cancanci ta ta yi ƙara saboda a ta babu inda za ka sa ɗan yatsanka face akwai mala'ika a gurin ko dai a tsaye ko a ruku'u ko a sujjada yana bautar Allah saboda ka samaniya cike take makil da mala'iku akwai albaitul ma’amur da Allah ya rantsuwa da shi albaitul ma’amur da albaitul ma'mur yana saitin ka'aba ne a sama ta bakwai shine hiyalin ka'aba wato saitin ka'aba yake da za a buɗe sararin samaniya a hango za a ga shine a saitin daidai ka'aba to shi matsayinsa a sama ta bakwai kamar matsayin ka'aba yake a duniya don ka'aba shi ne ɗaki mafi girma mafi tsarki mafi daraja to shi ma a can sama ta bakwai albaitul shi ne haka Allah ya kira shi al maamur saboda kullun safiyar Allah mala'ika dubu saba'in ne suke shiga ciki su bauta Allah kuma su fito in sun fito ba su ƙara shiga ba ne za su shiga tun da Allah ya yi sama da ƙasa haka suke saboda ka shi yadda ake raya ka'aba da bauta ko yaushe cikin bautar Allah ake a ka'aba ba wani lokaci da tun da aka yi ta aka daina bautar Allah a nan inda take hatta lokacin covid-19 da ake cewa an hana dawafi ai ana sallah kuma ita din ake ake fuskanta ko an hana sallah aliman yana shiga ko da an hana mutane su shiga dai dole dai liman zai shiga ko ba kuma daga nan duk dai can dai zamu saboda kai shi ma a ƙasa baitul ma'mur ne a raye yake a koyaushe babu lokacin da ba a bautar Allah a nan inda yake to haka shi ma na sama albaitul ma'mur to yadda aka ce كل يوم يدخله سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا كاغا أشي ملائكم أبن جيبان دي وما يعلم جنود ربك إلا هو سنة والموجودات السابقة واللاحقة إذا أبو بان ألا يسامر السابقة ألا يا yi التو يا halicci al'ummu da yawa tun daga halittar annabi Adam aka saukar daga nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ta halittar zurriyarsa daga gare shi akai taiwa akai taiwa akai taiwa wannan al'ummar ta zo ta wuce wata al'ummar ta zo wata al'ummar ta zo saboda ka zo ka riski wasu ka riski cewa wasu al'ummu sun zo sun tafi Allah ya ba mu labarin su ya ba mu labarin mutanen annabi nuh ya ba mu labarin adawa ya ba mu labarin samudawa ya ba mu labarin mutanen annabi salih ya ba mu labarin mutanen annabi shu'aib annabi Musa alaihi salam da sauran al'ummu da dama cewa qurunan bai da zalika kaseer da al'ummu da aka yi masu yawa kuma al'ummun nan Allah ya aiko musu da da annabawa kowace wa min ummatin ila nazir wali li kulli qaumin haj babu wata al'umma da Allah bai aika mata annabinta ba wanda ya gargade ta ya mata wa'azi ya ilmantar da ita to waɗanda ba su imani ba Allah ya halaka su ya tsirar da waɗanda suka yi imani wannan duk Allah ya ba mu labaransu. ko ba mu halarci lokacin ba labarin Allah ya zo mana to kai imani da waɗannan cewa an yi su kuma ga yadda Allah ya aiko musu annaba ga yadda abubuwan da suka faru kada ka karyata wani abu daga cikin abin da Allah ya ba da labari na samuwar wasu al'ummu da suka wuce in mutum ya yi haka to ya samu tangarda a cikin imaninsa da Allah ya samu tangarda a cikin imaninsa ce shi bai yadda ba Allah ya yi wasu mutane annabi a mutane annabi nuhu ce Allah ya aiko musu annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi ya ce shi bai yadda da wannan ba Allah ya saukar da ruwa wanda ya fara fitowa daga tanderu sannan sama ta barke ƙasa ma ta barke da ruwa sama da ƙasa ko ina ruwa ya cinye su ba wanda ya tsira sai waɗanda annabi nuhu alaihi salam ya ɗauka a cikin jirgin ruwa waje allah zurre ta humul baƙi mutum ya yi da wannan in ya ce a shi shi ya za a yi kai ya za a yi a ce wai ruwa ya cinye duniya ya cinye kaza kawai wai yan mutane ne yan kaɗan waye waye waye shi bai yarda da wannan ba to kafiri ne wannan kafiri ne lamba ɗaya babu kokonto cikin kafirkinsa don ya karyata Allah wanda ya karyata Allah kuma wani imani ya rage shi da Allah da dai har a gurinsa Allah ma zai zai yi karya to wani imani yake da shi wannan ko annabin Allah ka jefa da karya ai shikenan ka kafirta ko annabin Allah ka jefa da karya cikin annabawan Allah ka ce yayi karya makaryaci ne shikenan mutum to bari kuma Allah kansa to shine yace al mawjudatu sabiqa wallahiqa da masu zuwa gaba Allah ya ba mu labarin abubuwa duk da za su zo gaba wanda ba su zo ba to wannan duka yadda ka yadda suna nan tafi duka yadda suna nan tafi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ashiratu sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tafsirin ashiratu sa'a ناش بين الدوجل بين المحديث وقرأ النبي إيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج فولو ولا ندقى ندقى مفعلتا دونا وسأبوه نيوة ننقى وزاس فارو توقي إيماني لفارو والسؤال الأشن إيماني لالله سبحانه وتعالى الأشن التوحيد العلمي الخبري الله يبارل أبارل النبي يبارل أبارل سواء ننقمه dukkan su labaransu gaskiya ne babu babu ƙarya a ciki wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin imani da Allah subhanahu wata'ala sannan wal ikhbaru bil yawmil akhir ya yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin sa na ranar lahira Allah ya bada labarin cewa akwai lahira bayan mutuwa akwai zama a cikin kabari shine zaman barzakh zaman da mutum zai yi a cikin kabari akwai lokacin da za a yi busa duk wani wanda yake mai rai ne zai mutu sannan a sake yin busa sannan duk wani abu mai rai zai tashi har na cikin kaburbura duk za su taso Allah zai dawo wa da kowa gangar jikinsa da yake da ita a nan duniya ya dawo masa da ruhinsa jikinsa za a tashe mu da wannan gangar jikin ba wata ce daban ba wannan gangan jikin ko ta zagonye ta diddige Allah zai dawo da ita wanda ya yi ta da farko sai ka ta dawo da ita zai yada da ita wani yi hallazi an sha a awwala marra a huwa bi kulli khalqin ali wanda ya yi ta da farko shi zai sake dawo da ita to ubangiji zai tashe mu da wannan gangan jikin za a tara mu a ta farfajiya bayan Allah subhanahu wata'ala ya canza zubin ƙasa ba wai ƙasar gaba ɗaya za a yi abin nan ba a duk wani abu da ka sani a bayan ta zai Allah zai rushe shi hatta duwar wasu manya-manya duk za a nike su salunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan wa yadharuha qa'an saffan la tara fiha iwajan wala amta aljibal waɗannan manya-manyan duwar wasu فكتب بيك سويا ذائي إن القيامة دكتشارت ينسفها ربي نفسا وبنجي نازي نكيس تلس ويذرها قاعا صفصفا يبركسا يذرها أي يذر الأرض زي بركسا قاعا صفصفا في لي في تل في لي في تل لا ترى فيها إوجا ولا أمسا ولا تدو كل كتدوبا با تدود كل في تل ذاك أمركومي to shine wannan yau tubaddalu baddalul ardu ghayra al-ardi was-samawati sauraka ba wai kasar ce za a cire a shimfida wata ba a yadda take din amma kuma gaba ɗaya an canza ta to wanda zai nike duwar watsu su koma rerai kasiban mahila to ya za a yi wasu gine-gine su zauna magana wani gine-gine ko wani towa ɗinka ko wani duk ba wace za ta zauna duk gaba daya Allah zai nike su gaba daya sai fili fetal kaga an canza ƙasa sama kuma za ta tsatsage taurari hasken su ya tafi rana da wata wajen ya shamsu wal kamar gaba daya a hasken rana da na wata gaba ɗaya su tafi taurari idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat hasken taurari gaba ɗaya ya tafi idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakib intasharat saboda su tarwatse kuma hasken su ya tafi kuma da ban hasken nan daga rana wata yake samun haske sai kuma taurari su ma suna da hasken su mutum to duk sun tafi kaga me zai haskaka me zai haskaka kasa to shi yasa kowa suke buƙatar take buƙatar haske wa sharaqatil ardu bi nuri rabbiha to wannan kaga an canza sama yadda ka santa a yanzu da fuzowar rana da wata da waye da waye duk ya tarwatse ya canza hasken ya tafi ƙasa da sama sun yi duhu irin to a nan ne kowa yake buƙatar haske to a nan ne Allah zai tara mutane a filin mashar a tara na farko da na ƙarshe a yi musu hisabi a yi musu hisabi wanda shi ne ranar lahira ok yi hisabi kowa aikinsa sa a gama hisabi kamar daga hudowar rana zuwa zuwa gefen alzahar. Allah ya gama hisabi ba irin shari'ar mu ba da za a yi shekara ne shekaru a ce na daga ta na daga ta na daga ta wani ma ya gaji ce ya daina zuwa kotu to inna Allah sari'ul hisab Allah sari'ul hisab saboda ka za a gama shari'a kafin azhar shi yasa yan aljanna za su yi kailula su ma a cikin aljanna ashabul jannati yawmaidin khairu mustaqarran wa ahsanu maqila saboda ka ba wani abu ne zai dauki lokaci wani aikin Allah ne ba aikin ka ba aikin ka shine kake ganin zai abin nan to wanda Allah da ya halitta sammai da ƙasar abin da ke ta sittati ayyam zai iya halitta su fi bikon fa ya ya yayi haka ne dan ya nuna maka yadda zaka tafiyar da abubuwa daki daki kawai amma sari'ul hisab za a gama hisabi kowa ya san matsayinsa to amma a cikin wannan yan awannin fa ba karamin tashin hankali bane a ciki wannan a cikin wannan dan lokacin ya ayyuhan nasu taqu inna zalzalata ta saati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تتشي يوما يجعل الولدان شيبا وكان تكي شاعر وتيواتي لدنت با ود تكي ba ta tare da ba ta ma fitar da mama tana bashi ta san wannan shine bala'in da fi kowanne amma ta jefar da ɗan ta kama neman ira mai ciki ta cikin ya bare kaga mutane a bige amma ba wani abu suka sha ba kawai azaba ce sukara wa mahum bi sukara ai wa bi sukara min ba wani abu suka sha na maye ba a'a walakin na azaballahi shadid wani ita ce ranar alkiyama alkur'ani ya ba mu labarin ta dake dake da duk abin da zai faru imani da wannan ga kudi ne da cikin rukunan imani wanda duk bai yarda da wannan ba to ba musulmi bane ba mumini bane an ce lokaci yayi a zan tsaya nan sai kuma karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته